Shirin nan na cire tallafin man fetur da ake kira shuwafi a Najeriya ya ɗauki matasa 520 aiki a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Su dai waɗannan matasa tuni aka kammala ba su horo akan aikin da aka ɗauke su wato na duba gari da kuma tabbatar da tsabtace muhalli a manyan biranen jihar. Sama da naira miliyan ɗari ne dai aka ware wajen ɗaukar waɗannan matasa. Alhaji Hassan Nuhu shine shugaban shirin cire tallafin man a jihar Niger. Eh wayannan mutane da muka ɗauka mutane ne wanda muka ɗauke su domin su ɗauki hakkin kulawa da tsabtace muhalli na gida da gida wato kamar ma'aikatan duba gari kenan. to akwai wani shiri na karawa kuku dai wannan shine na farko na karshe eh in baka manta ba kamar makonni uku kenan da suka wuce mun yi wani zama na musamman a majalisar dokoki ta jihar Niger inda aka gaice mu don mu bayanin yadda muke tafiyar da ayyukanmu wanda yake na yi maka alkawari kuma ka yaɗa ma duniya cewa bayan sati ukun Allah da zaka ji mu to alhamdulillah kafin ma a cika sati ukun mun ɗauke su domin a yau ne ma suka gama training ɗinsu na mako ɗaya bayan mun gama shi yanzu muna shirin kuma ɗaukan mutum kamar dubu ɗaya wanda su ne za su ɗauki hakkin ah, yawancin asibitocinmu a ƙananan hukumomi wanda ba su da ma'aikata eh, nawa ne kuka kashe a wannan aikin su wannan wanda muka dauka da yake allowance allowance sun wanda za a biya su daga nan zuwa karshen shekara tunda ka san ana yin budget ne kasafi yana karewa karshen shekara duka da training din su da su da koya musu ayyuka da za su yi da motoci da komai miliyan 100 ne da miliyan biyar wanda aka dauka. Ga dai abinda wasu daga cikin matasan ke cewa. Salamu alaikum sunana Abdulaziz Hussaini, ni mutumin Kwantagora local government ne kuma ina matukar farin ciki saboda a yau Allah kaɗai ya san daɗin da nake ji tun da neman aiki na da wuya a ƙasar nan. A sunana Kabiru shaibu daga Cancaga Local Government na kenan. Ina mika babban godiya gwamnatin tarayya domin shirin a ƙarƙashin kuɗin ranar man fetur ne aka kaddamar da shi. To ni dai suna ta Ramatu Maku. Yau muna murna da farin ciki da wannan appointment da aka bamu yau. Mun gama makaranta muna wahalar neman aiki ga shi yau gwamnatin jihar Niger sun rufa mana asiri da bamu appointment a karkashin wani program wai shobi. Samar da aikin yi ga matasa dai na ɗaya daga cikin hanyoyin samar da zaman lafiya da kuma bunƙasuwar tattalin arzikin ƙasa. A kwanan baya dai an yi ta samun ƙorafe-ƙorafe game da rashin halin da ake ciki akan wannan shiri a nan jihar Niger tun bayan da gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ta janye tallafin da take baiwa man fetur a ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.